اصلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء عليكم انما تجزون ما كنتم تعملون ku ɗanɗani zafin wannan wutar kuma ku yi fama da ita ko ku yi haƙuri ko kada ku yi haƙuri duk ɗaya ne haƙurinku da rashin haƙurinku a yau ba za a yi muku sakayya ba sai da abin da kuka kasance kuna aikatawa a duniya na kafirci da sabo yayin da Allah ya ambaci sakamakon masu karyatawa sai kuma ya ambaci sakamakon masu gaskatawa masu tsoronsa ya ce